Excellente journée à vous tous. Au revoir. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muku a shirin na hantsi. a yau ranar Laraba 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Cikin shirin yayin da ake fuskantar tashin farashin kayayyaki a Najeriya, za mu ji matakan da gwamnatin jihar Katsina ke ɗauka don wa talaka da dari. Sai kuma shirin ciwon mace da Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanan jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. dakaran Amurka sun kai harin da ya kashe dakarun da ke samun goyon bayan Iran waɗanda a baya suka rika kai hare-haren makamai masu linzami a sansanin da ake ce ma al'asar da ke Iraki. Wannan dai shine karo na farko da aka kai ma dakaran Amurkan da ke gabata tsakiya harin makami mai linzami samfarin ballistic tun bayan ganin karin kai hare-haren da aka soma a ranar 17 ga watan oktoba da ya gabata wanda kuma ya kasance na farko da dakarun amurka suka maida wa martani a ƙasar ta iraki hakan ya tabbatar da zafafa kai hare-haren idan aka kwatanta da hare-haren watannin baya da ganin yadda harin makaman ballistic din ka iya zama mafi karfi da muni fiye da harin rokoki da jirage marasa matuki da aka riga amfani da su a baya. amurka ta ce harin na makami mai linzami da aka kai a akan dakarunta ya raunata dakarun nata takwas da ɗan ƙaramin lahani ga wasu gine-ginenta wata babbar kotu a pakistan a jiya talata ta ba da hukuncin cewa shari'ar sirri da ta kai ga daurin da aka yi tsohon firaminista imran khan bisa zarge-zargen bayyana sirrin ƙasa ya saba wa doka wata kotun musamman mai alkali ɗaya tilo ce ta rika gudanar da zaman shari'ar cikin wani gidan wakafi da ke kusa da babban birnin kasar islamabad inda aka samu kan ɗin da laifi bisa zarge-zargen a watan jiya amma kan ɗin ya kalubalanci hukuncin a babbar kotun da ke sama inda ya ce baki ɗan shari'ar da aka yi masa ta yi hannun riga da hakokin shi da tsarin mulki ya tabbatar mashi na shari'a bisa gaskiya kuma a fili. an bayyana cewa an rika yin shari'a ne a harabar gidan kurkukun a wani irin yanayi na kumbiya-kumbiya inda lauyin shi ya ambata a yayin zaman kotun na bayan nan cewa kaɗan daga iyalan imran kan ɗin ne da wani rukuni na lauyoyinsa aka rika bari suna halartar shari'a da aka rika gudanarwa a wani ɗan ƙaramin ɗaki da ke cikin kurkukun hukuncin na jiya talata ya tabbatar da sake sabon lale a shari'ar wadda a yanzu za a yi ta a bayyana jama'a kuma a gaban 'yan jaridu cewar lauyan khan salman akram raja isra'ila da hamas sun ba da haske a jiya talata cewa ana gab da kammala cimma yarjejeniyar ko mutanen da dakarun hamas in ke rike da su a gaza duk da dai ba wani karin bayani kan tabbatuwar hakan firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya shaida dakarun da ke jiran ko ta kwana cewa muna samun ci gaba duk da dai na ganin akwai bukatar cika baki a halin yanzu ba dai a yanzu ba amma ina fata za a samu labari mai daɗi a nan ba da jimawa ba shugaban hukumar kula da al'amuran bursunonin palestino kadora ferris ya ce yarjejeniyar ta masar bursunoni ta hada da sakin yara kanana 350 da matan palestina su 82 da isra'ilan take tsare da su shugaban amurka joe biden ya ce muna gab da maido da waɗanda aka kama zuwa gida ya kara da cewa baya son zurfafawa akan maganar saboda ba a sauran karar da faruwar lamari sai in ya faru ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ina jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya kafin nan yayin da farashin kayayyaki a najeriya ke ci gaba da tashin goron zabi gwamnan jihar katsina dr dukko umar rada ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka don samar da saukin rayuwa ga 'yan jiharsa a tattauna wasu da abokin aikin muhammad hafiz baballe lokacin da ya ka ziyara aiki a nan washington dc eh, to sanin kowa dai ne yau wannan gwamnatin watan mu na shidda muke ciki mun fito da tsare-tsare masu kyau na harkar ilimi lafiya da harkar gona kuma kafin ma a je wannan lokacin matsalar da aka samu ta tattalin arziki da mutane suke fama da rashin abinci da rashin arzikinsu ya yi ƙasa saboda ƙarin kuɗin mai da aka samu da ƙarin abubuwa farkon abin da muka fara yi mun fara sayan motocin sufuri wa'anda muka rage wa mutane raɗaɗin biyan kuɗaɗen motoci mun tallafa ma al'umma da ƙauyuka marasa ƙarfi da abinci wanda da kanmu muka je muka rika raba musu shi sannan kuma yanzu muna nan muna shirye-shirye damina mai hawa insha Allahu akwai tsare-tsaren da muka fito manoma da shi wanda zai taimaka ya inganta harkar nomansu domin tattalin arziki ya bunƙasa ko wannan satin da ya wuce dukan mu gwamnonin arewa maso yamma mun je abijan ƙasar kwadebuwa mun yi magana da shugaban bankin afirka domin tallafa ma wa'annan jihohin da wani tsari da suke da shi na special agro processing zone da ake son a yi wanda kuma alhamdulillahi duk an sa jihohinmu cikin kashi na biyu wanda za mu samu a taimako kuma manomanmu za su samu sa'ida wajen tafiyar da al'amuransu. ka yi magana noma na damuna na baɗi to yanzu haka manoma suna shirye-shiryen fara noman rani ban sani ba tunda akwai wasu bangarori da suna da zaman lafiya a jihar katsina wani irin gudunmawa za ku ba su ganin cewa sun daure sun yi noma saboda karancin abinci da ake fama da shi manoma yawanci ba su noman damuna ba yanzu kuma ga rani ya zo kusan tsarin da muka fito da shi tun kafin mu hau bisa gwamnati shine na ganin yadda za mu inganta harkar noman rani domin inganta harkar noman rani zai sa matasan mu su samu abin yi cikin shekarar ba tare da samun tsaiko ba kuma zai rage wannan matsalar zaman banza da ake kuma zai rage matsalar tsaro wannan shine dalilin da ya sa muka yi haɗin gwiwa da ƙananan hukumomi na jihanmu na duk wata hadama ko ƙorama ko wani wuri da ake noman rani za mu ga yadda za mu haɓaka shi mu ga yadda za mu taimaka wa manoman da famfo na ban ruwa da iri mai inganci da taki da maganin feshi shi manomi karamin manomi in ka ba shi wa'annan kayayyakin abin da ya rage kawai za ka sha mamaki ga irin abin da ya faru lokacin da muna ciyamomi na kananan hukumomi lokacin gwamnatin marigayi alhaji umaru musa raduwa yana gwamna a lokacin ya inganta mu muka yi irin wannan tsarin kowa a wannan lokacin ya ga irin yadda manoma suka samu haɓakar tattalin arziki da ingantattun rayuwa da su da iyalansu To da kai maganar ah, za ku yi kokari ku tallafa manoma musamman ƙanana. Ah, Wani irin tsari kuka fito da shi domin ganin cewa wannan tallafin da kuka bayar ya kai ga waɗanda ake da buƙatar su samu wannan tallafi. Alhamdulillah yanzu yanayi ya canza a jihar Katsina ah, kowa yana ci da halin shi. Abin da nake nufi da ci da halin shi shine duk mutumin da ke yin abu shi ke samun abu. lokaci ya wuce wanda mutanen da ba su da harkar da ya shahi abun su rika hawan wannan gurbin suna cutar da al'umma domin tsarin da muka fito da shi za mu fito da tsari hada na kimiyya da fasaha na technology na ganin yadda za mu mutane ainihin manoma na zahiri su ne suke bayyana kuma su ne suke amfana shine dalilin da ya sa yanzu muka fito da tsari na malaman gona wanda kwanan nan za mu kaddamar da shi wanda duk garin magaji zai samu malamin gona wannan malamin gona yana da statistics na mutanen da za a bi because duk abin da ke cutar da mu rashin data ne wato rashin bayanai cikakku na manoma gwamnan jihar katsina dr dukwa raɗa kenan a tattaunawa su da muhammad hafiz baballe har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya sakataren tsaron amurka lloyd austin ya yi gargadin cewa idan rasha ta yi nasara a mamayar da ta yi wa ukraine ita ma china za ta samu gangarar yin amfani da karfin soji ta yi mamaya a yankin indo-pacific austin ya ce ba ma ga haka ba a rayuwar mu da yake magana da dakaran amurka a wata cibiyar soja da ke gabashin poland a jiya talata bayan wani yada zangon bazata a kiev babban birnin kasar ukraine austin ya ce idan kasa ta kasance mai son cin nanan kamar china kuma ya zamana tana son mamaye kasa ko wani yanki kuma ta ga abin da ya faru a ukraine ganin ba wani hukunci da ya biyo baya lalle ne ita ma ta iya sha'awar kaiwa ta kwatanta austin ya kara da gargadin cewa shugaba vladimir putin na rasha zai ci gaba da azakami wajen mamayar kasashe da demokaradiyya ta kafa a cikinsu a gabashin turai matukar ba a nuna mashi iyakar shi ba a ukraine a jiya talata ne hukumomin kasar congo suka sanar da mutuwar mutane 31 a yan wani cunkoson matasa da ya faru cikin dare a filin wasan sojoji da ke ƙasar ta demokradiyyar congo a yayin da suka yi jerin gwanon yin rajistar sunayensu a wani shiri na daukar kuratan soji rundunar sojin ƙasar ta congo ta bayyana dakatar da duk wani aikin daukar sabbin kuratan a brazzaville babban birnin kasar har sai abin da hali ya yi sakamakon afkuwar lamarin darakta mai kula da babban wurin ajiye gawawaki na brazzaville adelaide von bonga ya shaida wa gidan rediyon gwamnatin kasar cewa an tabbatar da mutuwar mutane 31 yayin da ofishin firaministan ya sanar da cewa mutane 37 suka rasu a farkon ranar da lamarin ya faru inda mutum shida daga ciki sun mutu ne a wani wuri na daban wani matashi da bai daɗe da kammala karatun jami'a ba da ya tsallake rijiya da baya brandon seton ya ce yana daga cikin na farko-farkon da suka shata layi a ranar da lamarin ya faru. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan sarki ban mance da ko yaushe zanje babban gida na je na gaida babban gida yaushe zanje ni babban gida wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 da masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izo mu na yanar gizo ta mu na voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu. cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka. ke ci gaba da fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasashe musamman ma a Najeriya, inda sabon gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta gudanar da wasu sauye-sauyen da suka daɗa ta'azzara matsalar tattalin arziki a ƙasar. Akwai buƙatar kullo da wasu dabaru da za su kawo sauƙin lamarin tare da bunƙasa yanayin tattalin arzikin mutane, kamar yadda masu iya magana dai kan ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka, kuma a duk sa'ad da mutane suka haɗa hannu sukan shawo kan duk wata matsalar da ta addabe su cikin sauki. zauren shirin ciwon mace a yau ya samu tattaunawa da hajiya sa'adatu ala kurawa malamar jinya mai ritaya sannan mai sasanta tsakanin mutane a al'umma kuma mai ba da gudunmawa wajen inganta rayuwar mata kan yadda kwamitin unguwa zai taimaka wajen magance matsalolin da ake fama da su a cikin al'umma cikin sauki yayin da mata a najeriya suka fada cikin wani mummunar yanayi sakamakon wannan hali da ake ciki a sai a biyo mu domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon ya mace akwai mata masu aiki a nan kano na samu wasu suke faɗa mu cewa ai duk matar da ma mijinta yake mata cefane kuma tana aiki yar gata ce domin yawa maza da yawa yanzu idan matansu suna aiki su ce tun da na bacci ki je ki aiki ba zan yi kaza ba zan yi kaza ba to dan suna so su kuma su samu na kansu sai su amince. Sanya wannan gazawa ce. Hmm. don mai gida gazawa ce. Mm-hmm. Saboda yau kike sani ne ke ɗauka ta mm-hmm. zama kishiyarsa so tana samun abu. Mm-hmm. Yana ganin kamar a kara ne ta ɗauki albashi ya dauki albashi guda da idanu. Mm. Amma da zai yi hakuri ya juya ido ya rufe idonsa. in ci gaba da abin da ya kamata duk abin da mace ta samu a yanke bayarwa ko ya ce a yi ko bai ce a yi ba kuɗin na tsakanin gidansa da 'ya'yan su wasu kare to amma da yawa na sani da yawa wallahi maza suna wannan sai saka miki wani abu ko ce ba sai ko raba keke da keke ba kunya to wannan in ka tuna dai hakkin da ni na tuni ko wannan Allah ne ya na maka mhm. daɗin zama shi zai ba ta kashe kuɗi ta maka amfani da shi a gidanka amma wannan ganyen da kai to kai ma zai sa iya maka talauci saboda me saboda karin Allah ubangiji abin da ya gaya maka cewar ga abin da zaka yi ciye da sha tufatarwa da asibitin sauran shi ne to amma wurin tana aiki sai ya dauke hannunsa daga kan 'ya'yanta da kanta ita kanta sai ta kira samun kuɗi. Ka duk sa'ad da aka ce. Ka kira suna ka kai miji miji baka ce. To me mijin? to hajji a duk sa'ad da aka ce akwai matsala ko tashin hankali mata su suka fi shiga wani yanayi duk da cewa kai tsaye ba su ne abin yake shafan su ba raɗaɗi abin ko kuma sakamakon abin duk a kansu yake karewa kwanakin baya ko kuma in ce har yanzu dai ana cikin halin da ake ciki na raɗaɗin matsin rayuwa bayan cire tallafin man fetur a Najeriya. Ba daɗin ji cewa a ce mace da mutuncinta da kominta da yawa ta ba da kanta domin wai ta samu wani abu to hai wai har an samu maza wanda suke ma karfafawa matan su gwiwa su je su samu musu abin yaya kike kallon wannan al'amari. Ai ba da ai ba hujja a al'adance a addinance a zamantakewa an ci amana ka gurɓata iyalinka ka gurɓata 'ya'yanka ka gurɓata addininka ko ba kishi dan ni wani ba zama da shi ba ai ne ka kare mutuncin matarka abinci Allah ne mai bayarwa wannan abin ba yadda za a yi wannan abin ki ɗauke maka wani rarrabe ba ba za a ba ta yanke talauci ba sai dai ƙara talauci saboda ni shi kuɗin najasa ko ya ka sa shi a dukiya ta lalace wata in ka ka ɗauki kuɗin najasa ka sa a dukiya ka tayi gaba to ka yi tsoron ubangijin ka a da zai biyo baya saboda haka gaskiya ba ƙaramin kuskure ne abin da maza ki ba wallahi na ji abin a kotu ma na ga da fizikal tana faɗa wani abin ya ban tausayi sai to kika samu muku kwanan shi buhun shinkafa nawa aka baki to kin ga kudin abincin wannan ranar ne kawai wai yaya za su kuma yake kiɗan ka dogara da Allah Allah yana sanar da kai yanzu ba ga shi halin da ake ciki ba tsaye tsaye tsaye tsaye kin taɓa mafarkin cewa wai ba sa rana ta kai dubu ɗaya ko dawa dubu ɗaya hada ɗari takwas hmm. ai a mafarki ne wannan bugun ne muke siyansa to yanzu wannan in ba Allah ba zai ci da al'umma kuma har yanzu ban san cewa wannan a ce ya mutu saboda yunwa ba wannan ta ko da yunwa amma Allah yana ta ɗauki to gara ka dogara da ubangijin halitta da aje a yi wannan in kwa ya ce da fito shi ba ya je yi ke ba za ki ba amma shi ke in cikin ina da mahaifa a jikina kai da ba ka yi da je ka yi in ka yi suka kama na sai mu ci kai da kai Allah ya dora wa ni bi Allah ne dora min je nemi wannan abu ba ya ki halaga ya ki har mahaifa ɗazikin kin taɓo batun samun kwamiti na unguwa eh, wace irin rawa irin wannan kwamiti za ta taka wajen shawo kan matsaloli na zamantakewa tarbiyya mu'amala da kuma matsaloli na rayuwa kamar talauci da wa'insu suke fama da shi kuma ta yaya za a iya taimakawa da wannan kwamiti a unguwa. alhamdulillah kin yanzu ana musani kwamiti din unguwa da ake yana da matukar mahimmanci fiye da kima saboda kin na daya kin ga akwai kawai a ciki akwai matasa akwai magidanta akwai mai rubu akwai mai kuɗi akwai babban ma'aikacin gwamnati akwai malamin asibiti akwai ɗan sanda akwai malamin makaranta mhm. idan aka zo aka haɗu wannan kowa da abin da yake wakilta mhm. idan aka zo aka zauna saboda haka me ya matsalolin unguwanmu idan mutum yana da matsala ba inda zai kuka amma in ya san da wannan kwamiti din zai zo ya kawo kuka ba hmm. hajji wannan wata nake gaya miki wannan wata nake ciki na je sulhu unguwa biyu maza ne da mata kuma alhamdulillah an ci shekara nawa ana nema a sulhu shekara wajen uku an kasa amma ni na je Allah ya bada sa'a to rashin intervention rashin shiga eh, mediation shiga tsakani shi ke amma in dai an za a haɗa wannan kwamiti din wani yana da wani yana da ilimin kaza wani ilimin kaza to haka za a a gyara mhm. idan aka ce yanzu a tsakanin mu kai likita yanzu anan ana ba za a ce sun gode yake damu mu to likita ya za a yi me ba me yake ka sauran nan ne faɗa musu to ya za maganin sa hmm. me za mu yi gwamnati za ta yi mana kin ga an yi amfani da kwamiti da wani ba sai a fito da waɗansu da ƙarfin su wasu da kuɗin su wasu da kayan aiki sai a gyara unguwa sai a yi maganin sauro idan aka ce malamin makaranta ne na makaranta ne matsalar makarantar na ta kuke ciki a cikin wajen nan taron na ku akwai masu kuɗi akwai kafintoci akwai nan sai a nemo su yaya za mu muna da kaza waya za a yi mu samu mu gyara sau da kin da aka haɗu din nan to a wannan wajen za a faɗa sai dole wani ya kawo wani to shi kenan ya kamata a duba makarantar da ne kake baya. idan har za a kaje ka wajen bigi mutu samu mu ke ka tsaya ka cancana kula da rayuwarka ta ka shi mafi ala amma gaskiya akwai kuma yana kuma wata da ta ci daɗi da a kowane nazari yi ta adda ba yadda za a yi ta sha shayi ba ta komai ba ta da sana'a sai ta zo wani madara ɗaya a cikin shayi mutum to ni ma da nake da <laughs> nake da albashi ne kauri da sana'a na ce da tallahi ba na zo wani madara a shayi ta ce ta wallahi tana sai ta je gwangwarin madara da na kalle ta da Allah ba ta taimako sai na janye da zai ta zo a gida na taba ga wannan fa a da ta sha shayin kauri wannan ba ta yi sha shayin ta rage wani raba ina Allah ya ji gwangwarin na kai ta bibi sai ba kullum jaka ta bibi ma na ce to ni ne ba ke ki wannan ba to kin ga ki bada sana'a ya za ki rike ta kuma sana'a ki gwangwarin sun ce zo abun kunya ne ce wannan sana'a hmm. sana'a babu abin kunya cikin ta neman halatta babu abin kunya kowace sana'a in dai halatta ciya ce to nan zan yi ta da a ce na je na yi na ko na yi roƙo ko roƙon gara a ce sana'ar ta ta ce ai mai sana'a mutum da mai mutunci da karanci mhm. saboda haka mata su kwantar da haka ka samu nutsuwa ka sauke girman kai in makociyarka ko kishiyar mutum a sana'a ka nemi ta mhm. inda wani abu za a yi da Allah da gudu aikin gaba da ina samu wani abu zan rinka duk wa'in na aikata wani ma daga wani zara farko da ruwa sai da za ka koya ka iya ɗan tashe mai kyau daga nan kai ma sai ka zama wani abu sai ke zama wani ruwaye daban-daban ana kama ka aikin. mai sauraro ala tilas a nan ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a wannan makon amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai duka ya amince za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. gai da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama da sharhin jaridun kasar Kamaru. za mu fara shirin jirgin namu na wannan makon ne dai da jaridan sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta bayyana mana cewa firaministan kasar kamaru jengote ya yi kokari na kai ziyarar gani da idanu kan irin ayyukan da ake gudanarwa a bangaren na arewacin kasar jamhuriyar kamaru domin ganin cewa an inganta irin waɗannan ayyuka da gwamnati ta sa a gaba sai kuma jaridar lushu ta kasar kamaru an da ita kuma ta yi mana tsaye ne kan yadda yanzu haka kamfanin wutar lantarkin kasar jamhuriyar kamaru yake ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a faɗin kasar domin cimma sa na yada kasar da karfin wutar lantarki musamman ma manyan kamfanonin da suke amfani da su wajen ayyukansu na yau da kullum sai kuma jaridar da mai saje ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaban kasar jamhuriyar kamaru musabiya ana ganin cewar yana ci gaba da yayata jam'iyyarsa ta ndpc ko kuma cp pdm wanda ta kwashe shekaru 41 tana gudanar da harkokin mulkin ta a ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu dai ana ganin kamar ɗansa ne frank Gira zai iya karɓan akalan mulkin ƙasar a zaɓe mai zuwa sai kuma jaridar Afrin media ita kuma cewa ta yi hukumar zaben ƙasar jamhuriyar kamaru elekam ko election Cameroon suna ci gaba da inganta harkokin ƙuri'u a faɗin ƙasar domin yanzu haka suna ci gaba da sabunta ƙuri'un da al'umma suke ke kaɗawa kasancewan waɗansu sun sheka barzau waɗansu kuma su rasa katikansu waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da zaɓukan da za a yi nan gaba jaridar integration kuma cewa ta yi yanzu dai ana hangen tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar kamaru samuel eto anda yanzu haka kamfanin ƙasar faransa waɗanda suke bugawa ƙasar jamhuriyar kamaru kayayyakin wasanni cork yanzu dai sun ci shari'a anda aka yankewa hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru za su biya kamfanin na coke na kasar faransa zuzurutun kuɗi har miliyar bakwai na sefan kuɗin jamhuriyar kamaru sai dai kuma ko a ina kuɗin zai fito a ya tambaya mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. agai da awal garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Dakaran Amurka sun kai harin da ya kashe dakaran da ke samun goyon bayan irin waɗanda a baya suka rika kai hare-haren makami mai linzami a sansanin da ake ce ma Assad da ke Iraki. Wannan dai shine karo na farko da aka kai ma dakaran Amurka da ke gabata tsakiya a harin makami mai linzami samfarin ballistic tun bayan ganin karin kai hare-haren da aka soma a ranar 17 ga watan oktoba da ya gabata wanda kuma ya kasance na farko da dakarun amurka suka mai da martani a ƙasar ta iraki wata babbar kotu a pakistan a jiya talata ta ba da hukuncin cewa shari'ar sirri da ta kai ga daurin da aka yi matsohon firaminista imran khan bisa zarge-zargen bayyana sirrin ƙasa ta saba wa doka wata kotu musamman mai alkali ɗaya tilo ce ta rika gudanar da zaman shari'ar a cikin wani gidan wakafi da ke kusa da babban birnin kasar islamabad inda aka samu kan ɗin da laifi bisa zarge-zargen a watan jiya amma kan ɗin ya kalubalanci hukuncin a babbar kotu da ke sama inda ya ce baki ɗan shari'ar da aka yi masa ta yi hannun riga da hakkokin shi da tsarin mulki ya tabbatar mishi na shari'a bisa gaskiya kuma a fili. isra'ila da hamas sun ba da haske a jiya talata cewa ana gab da kammala cimma yarjejeniyar sako mutane da dakarun hamas din ke tsare da su a gaza duk da dai ba wani karin bayani kan tabbatuwar hakan firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya shaida a dakarun da ke jiran ta kwana cewa muna samun ci gaba duk da dai bana ganin akwai bukatar cika baki a halin yanzu ba dai a yanzu ba amma ina fata za a samu labari mai daɗi nan ba da jimawa ba. sakataren tsaron amurka lear austin ya yi gargadin cewa idan rasha ta yi nasara a mamaye da ta yi wa ukraine ita ma china za ta samu gangarar yin amfani da karfin soji ta yi mamaya a yankin indo-pacific austin ya ce ba ma ga haka ba a rayuwarmu ta duniya da yake magana da dakaran amurka a wata cibiyar soja da ke gabashin poland a jiya talata bayan wani yada zangon bazata da ya aki babban birnin kasar ukraine a jiya talata ne hukumomin kasar congo suka sanar da mutuwar mutane 31 a yayin wani cinkoson matasa da ya faru cikin dare a filin wasan sojoji da ke kasar ta demokaradiyyar congo a yayin da suka yi jerin gwanon yin rajistar sunayensu a wani shiri na daukar kuratan soji rundunar sojin kasar ta congo ta bayyana dakatar da duk wani aikin daukar sabbin kuratan a brazzaville babban birnin kasar har sai abin da hali ya yi sakamakon afkuwar lamarin masu raro a nan maka shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku su daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taimaka wajen kamun wannan shirin sai Salman Abu wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa. mu. Salamu alaikum.